أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba a yammacin jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da tara cikin wannan sura mai albarka suratun nan yau kuma za mu dora daga kanta fa'in Allah ta'ala ko da alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina safaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون التي قلت الحمد لله dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah ba wanda yake cancantar yabo da cancanta gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai وسلام على عباده الذين اصطفى kuma aminci ya tabbata ga bayansa waɗanda ya zaɓa. A nan malamai sun yi maganganu guda biyu, su wane ne bayan Allah waɗanda ya zaɓa, waɗansu suka ce su ne annabawa da manzanni, Allahu ya tafi min al-mala'ikati rusulan wa na an-nas inna Allaha sami'un basir. Waɗansu malaman kuma suka ce a'a bayan da aka zaɓa a nan gurin ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai irin yadda annabi yake a matsayin zaɓi daga Allah to haka Allah ya zaɓo masa sahabbai zana ta da suke zaburi tare da amma dai maganar da ta fitowa zabiri shi ne cewa a ibadi allazi nasafa wa su ne manzanni ke ya tabbata da Allah haka wato a yabo ya tabbata da Allah amince kuma ya tabbata duka da bayan sa wanda ya zaba to dama Allah yana hada waɗannan al'amura guda biyu godiya gare shi ko nuna cancanta ta ce tare da wato ainihin aminci bisa ga manzanni kamar yadda yake subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ce Allahu khairun to ubangiji ta ala yi yafi tantanta wato ainihin ku yi masa bauta ku kada ta yi kaɗai amma yi kulkun ko abinda masu zirka suke hada shi da su wajen bauta wanne ne ya wani tabbas ubangiji ta ala ba a haɗa da wani sai ke أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وأنبتنا به حدائق بعث بعثة ما جعلكم أنتم بكم شجرها علاهم مع الله أرض قوم يعلمون أمن خلق السماوات والأرض سوى ne ya fi wanda ya halitta mai da kasa ce wa anzala lakum min as-sama'i ma'an kuma ya saukar muku da ruwa da cikin girgije fa ambatna bihi hada'ika sanadiyyar ruwan nan sai muka turar da hada'ika lambuna daban-daban za ta ba'adatin ma'abuta kyawu daban kai sun wanda ya yi wannan shi ne yake da iko ko ko wanda ba da iko kuma ba ta an kawo ɗaya fa'ida ta ga gidan an ce wa zuriya ta tamayyazu al-ajiyau kamar yadda Allah ce amman huwa qanitun ana annabi sajidan wa qa'iman yahdhuru al-akhirata wa yarju rahmat rabbih yani kamar huwa laysa kadhalik wanda yake daidai da wanda zai zama kamar wannan wanda ya halitta tambayi da kasa da fitar da ruwa zai daidai da wanda ba da iko kan haka ubangiji ta ala ne kadai da iko halittar sama da kasa da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin duk wanda ba shi ba da yayye ne wajen yin wannan to wanda yake kuwa bai iko ba a hada daga daidai afa mai yakhluqu kaman la yakhluq shi zama yin halitta za a dire ta da wanda ba ya yin halitta abin da tun da Allah ne kadai ke halittar sama kasa abin da ke tsakanin fitar da ruwa daukar da ruwa fitar da tsirrai idan shi kadai kuma ya tantance abu wata ta maza ba tare da hada da kowa ba Ba amma da bihi ne a a sanadiyyar ruwa muka fitar muku da lambuna za ka ba hajjatin ma'abuta tsaye da bai da hawa ma kana lakum an tubidu shajara ai ba ku da ikon da za ku tsirar da itacen da ke cikin lambunan nan sun ba da Allah ya tsirar da shi ba a ilahu ma Allah shi ne za ko wani wanda ya cancanta a bauta masa tare da Allah a roƙi arziki a wajen sa? a dogara gare a nemi dama a wajen sa ba Allah ba akwai babu bari hum qaumin ya'dilun amma bari hum wato su kafirai qaumin ya'dilun mutane da suke daidaita Allah da wani shi ne ya ni ya ja'alu lahu idlan wa nazira suna sanya ma Allah kini suna san masa tanka suna san masa kishiya irin abin da ba a roƙa wajen kowa sai Allah zai nema wurin wani wal Allah dan ma na sirka ko dan wani take sa ko dan wani abu da shi da yayi mutum da shi akan to sai ayi أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها wato ainihin ana musu وجعل خلالها أنهارا kuma ya sanya wato ainihin koguna ko koramu a cikin da khilalaha ga kogi a nan daga nan zuwa nan ga kogi a nan daga nan zuwa nan wanda mutane ke amfanuwa da anhar wato su ne wato koguna ke nan irin wanda a isa ruwan su a isa da dabbobi a isa da su waje alala rawasiya kuma ya sanya mata tsirafu su ne manya-manyan duwatsu waɗanda suke rike da ita alkainar fiya rawasiya kenan وجعل بين البحرين هاجرا فكان tekuna guda biyu sai sun yi sai wannan tekun na gefe ɗaya yana dauke da ruwan zarfi mai gishiri wanda mutum ba zai isa ba wannan na gefe ɗaya yana dauke da ruwan daɗi da gari da gare wanda mutum zai isa kuma ya amfana amma idan suka haɗu ba za su tafi da juna ba ubangiji ta ala ya sanya wani tsari wanda ido baya ana kudartul ilahiyyah wanda take aikata abin da daga dama su wanda yake da iko akan wannan shi da yake da wanda ba da iko akan rabin wannan da yake da dari da wannan a ba za a haɗa kudin ba shi da wajen ana bayyana bahari ne da wato kaga daga mai ruwan yana da tsari ruwan gasu da ke cikin tekuna yana da amfani akan ruwan daji wanda ke cikin koguna da koramu da ke yawo haka akwai a cikin mu shi ma yana da amfani shi wannan na biyun da shi muke shuka da shi muke shayar da shi muke noman rani da shi muke kaza wannan na teku kuma wato yana da amfani don shi ke rike da ma'adanai gane ma'adanan da ake samu a cikin ruwa sannan galibin halittun da ke cikin ruwa irin wanda muke bukata mu wanda ba sa fita sai a waje inda a ruwan daji suke to kaga a duk kenan za su mutu bayan kwanakin su sun kare da wannan da su da doyin su bayan sun mutu sai su rika duniya amma duk abin da ya mutu cikin teku ruwan da suna taimakawa wajen ya da ruwaye yadda ba zai gurbata mana yanayi ba kuma galibi iskan da muke shaka daga tekun yake tasowa da haka sai ruwan jikin ya dace a sace aure da ruwan daɗi aka sa a can wurin da iska ya gurbata duniya gaba ɗaya da ba samu abin da za mu shaka ga kowane yana da daga abin da ke duk wani Allah na gidi daga wa mutane baiwarsa da ikonsa da cikakken ikonsa wanda bai kamata a haɗa shi da wanda baya da rabin wannan a ilan ba Allah shin a kona abin bauta da ya tafi da abota masa tare da Allah babu wani aksaruhum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba ba ba sa gane girman Allah da ikon sa na ga sai su rika tsodan yaji da wani ko da bauta da kuma yi المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويكشف خلفاء الأرض خلعهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن والدك أنت والمضطر saboda al-mutar sai da juma'a na guda na farko man asabahu dur wa yake an wanda cuta ta da bai yi da laulayi ya dame wane ne zai ɗauka wannan dan warkar da shi da cuta ko kuma al-mutar ya zanto min darura ne man alja'atu darura wa ahaba mutumin da larurar rayuwa ta dabe bai kamar talauci rashin aikin yi matsaloli ga nan duk wannan larura ce to ko na farkon ko na biyun waye zai ansawa ɗaya daga cikin wanda Allah ba mai ansa yasa idan tsanani yayi tsanani matukar za ka roƙi Allah ko kana kusa da an wasu dan yana daga cikin mutanen da Allah ke ansa addu'a su wanda yake cikin tsanani da ka samu kanka cikin tsanani ko ma ga Allah ubangiji an samu ka an gane ko wala rubba dha'iqatin wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa 'inda Allah minha al-makhraj فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظن هذا الرجل أي لوكة لك في السن أرمي لك لوكة النوم موقفة في ذلك وجن الله تعالى في سعيد فإنما الغسل يقرأ إنما الغسل يسرى أهم بشأ الغسل صوبيه أهم يسر صوبيه فأعمالك الغسل تنتنفر كل نبي في أبديه لذي يسر تنتنفر كم بكين نبي فالنبي بكين تنفر أنتم ودقائنا ستتكي سوا أن نكر إذا أجيدك كانت الأولى ليست هي الثانية لكن المعرفة إذا أعيدت كانت الأولى هي نفس الثانية وتدرك إن أكا ولفظ المعرفة أتم إذا تسلسي نفرقا حين نبي النبي حين نجاة أما نكر إذا أنت لم تكا فهو تدبن من تدبن ذاك تجد فإن مع الكتب التي أكا وجد معرفة فإن مع الكتب يسرع للي تعالى الثاني فكل سوكي إن مع الكتب يسرع tare da wannan tsananin da ya na ko wani sabon saukin wanda ba na karfa yanzu saukin guda nawa ne tsananin ba ya akwai rawar ubangiji ke akwai mai bibin babban ba idan da auku yasa ita addu'a a bace mai cin gashin kanta ibada ce mai zaman kanta da ake so kai karin kai waita amma da yau da kuma mutane sun dauka wani ba zai yin addu'a ba sai dai kawo malam wani ba ita ba za ta yin addu'a ba sai dai malam a kowane suke barkatu su kaɗai da suke yin addu'a a karba sai ka je ka same kana neman a baka minista kana neman a baka kwamishina kana neman a baka kwamishina da a kai shi ku cewa wani malami kuɗi ki ajiye wai shi kuke a naɗa ki kwamishina kin ba shi naira dubu hamsin ne muke addu'a ko so kake a naɗa ka minista ka ba shi naira dubu hamsin ya maka addu'a ka kawo dubu hamsin ko na rago ko na sa da za a yanka to dan Allah da kai da kanka wa ya fi san kanka ta kuma da kai ko ba haka bane ba idan aka ne shi ya roki Allah a ba shi ministan mana kai ba ka bayyana inda ya san in an roƙa ɗin abin zai zo dan Allah wanne zai fitar da wani a haka kawai ya roƙa masa samu da ka dace da dubu dari to ki roƙa mana ya samu ministan kai kuma ya baka miliyan ɗaya ya fi ba ko kuma ba malamai da sarba barki mu ko da haka za ka mata wallahi ya fi abin da kake da daren ya fi ka abin da duk kake jin tsoro shi zai hana ka addu'a shi ma zai hana ka addu'a ka tafi da shi idan ba matan ka hudu ba to ya zai to amma kawai sai idan bari ka wai yayi za a muku addu'a su ne na Allah su ne halin Allah abin da ake so ka roki Allah da kanka ka roki Allah da karkare da kanka a matsayin ka na mugudi karkare da kanka a matsayin ka na mummuna shi ne abin da ake so samu lokuta da ake haka addu'a sai mutu uku na dare na karshe din ka tashi kai da azumi a bakin ka ko a bakin ki ta ci addu'a ka roki Allah bukatun ka ba da yaran ka ba sai ka faɗa da larabci ba inda za ka yi ta addu'a ba ka taɓa karanta Qur'ani daga farkon ta wa ya ce sai ka soke Qur'ani za ka ma bukata ba wanda ya haka Allah bai faɗa wa manzon faɗa ba amma ga abin da Allah ce amman yujibul mustarra sun waye ke an wanda ke cikin tsanani da kai da malamin da kaje wajen waye ke cikin tsanani kai da kaje wajen ya aka sa ran an samu ka saboda shi saboda ka da يجب أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوء وأن كم كي يأي سوء إذا دعاه ويجعلكم خلفاء الأرض kuma ya sanya muku zanto mawaya a matasa wane ga juwa da wane ga juwa ne waye ke da ikon wannan ubangiji da da cika dai a ilahu ma Allah in tare da Allah ko bautar abu da ba kalilan kaɗan ne kuke ake أمن يأتيكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله الله تعالى الله عما يشركون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر wanda da ke shirye da ku fi zulmat bar a cikin dubbai da ke samun ko a sarari wal bahari ko kuma cikin teku duhun dare idan ya kama ku waje ko kuma ya kama ku kuna cikin tekuna waye ke shirye da ku ya gane da ku hanya ta komawa garin ku ko biranen ku ai ba ku yin wannan sai Allah ubangiji ke muku haka ta hanyar hasko da hasken farin wata sai ku gane hanyar da za ku ci da hanyar taurari da tauraro masu kawai ana iya yi suna cewa nan ne gabas nan ne yamma dan ka gane hanyar garin ku suke gari shine yasa Allah ya ce wa alamatin wa bin nahri hum yahtadun wato ga sunan alamomi ubangiji sa ko mutane suna samun shiriwa ta hanyar taurari da zai gane in tauraro kaza ya fito to lalle bangare kaza ke kenan garin mai ko bangare kaza ko kuma nan gaba sai ko nan ne madadi duk kuma da ya ce dare kada ke so kan wannan ila yajiku fi zulmatil barri wal bahr wa man yuslir riyaha bushran bayna yaday rahmatih wace aiko da iska iskar ne idan ta taho da zanto tana bujara mai ne da ya mutum yi kafin rama ta sauka shi da ruwan sama kada na ganin iska ta taho da sanyi kuma tana dauke da kai sun ruwa da dan ta zanto albutar tun kafin ruwan ya zo waye ke yin wannan bada Allah da Allah babu yin wannan a ilahu ma Allah sun tare da Allah ko na jin bautar abadan babu ta'ala Allahu amma yushrikun ubangiji ta'ala ya girma gaban abin da suke hadasa أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض الله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ثم لا wanda yake fara halitta daga babu ya kago da asalin dakin babu ita kuma yu'iduhu sannan ya sake maimaita ta bayan mutuwar sai idan ya so ya da wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi wani wanda yake saukar muku da arziki ta zama ta kasa wa mai arzaku daga sama ko da kasa in ba Allah ba a ila kuma Allah shi za ko na bin bauta da yake canta ana sarki to kun da burhanakum in kuntum sadiqin kace da su ku kawo hujjojin ku da dalilan da kuka da da'awar ku cewa ga wani wanda ba Allah ba ma a iya roƙonsa a iya tsoronsa a iya fata a wurinsa a iya dogaro a kansa ku kawo hujjojin ku in kuntum da ke ne haka da kuma dukkan waɗannan ayoyi abin da suke shimfiɗa mana shi ne ka'ida ta bawa tsakanin ku da ubangijin sa da ke ka sani cewa duk abin nan da aka rana, babu sai cikin mutane da zai iya ko mala'ika baya iya sa ko annabawa ba ta iya ballantana waliyi ballantana wani salihin bawa ballantana kuma wani malamin unguwar ba wanda zai iya wannan gaba ɗaya sai Allah ba da duniya gaba ɗaya su taru sai ta talauce in Allah ya sanya ka cikin masu arziki za ka yarda da ko suna ko ko ba ta su duniya gaba daya take sai ta tuntu da ka kai arziki in Allah ya ko ka cikin wato miskinai haka za ka mutu miskinan za mata raba kana miskini ba ka da ko kobo haka za ka rayuwa bai da kariya to wannan shi ake so ya samu gurbin zama a cikin zukata yayin da bawa ya samu wannan a cikin zuciyarsa ya samu wani bangare da yanci wanda wani ba zai razanar da shi ba irin ya san in wani ya razanar da shi to kawar Allah ta fita da Allah zai kare da daga gare amma in ba wannan a cikin zuciyarka wanda bai kamata ka ji tsoron ga mata da tsoron ka ji tsoron wani ka ji tsoron wani idan ka san da ka dauka wani ne kayan jirgi ka dauka wani ne ya halare ka waye wani Allah ne ya kaddaro zaka yi yi tuntuɓe sai ka juna a guri ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka kada da cikin ulaika alaihim salawatu min rabbihim ورحمة وأولئك هم المهتدون to wannan ake so ya tabbata cikin zuciya ubangiji shine mai kowa shine mai komai da haka ba wanda yake sai wani abu cikin sararin duniyar nan sai ke قل لا يخلق من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وشكيد سول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فأوان ديسا كيف اللي كي قوي كم تمي بوشي من أسا جباتا ان الله في الذي كذي وما يقولون كم سوم تعريفات لما تنير أيان يبعثون يوسي نيزا أكاشيش يوسي كياما ذات تأخذ بسسنفا أعنان الكما بسسنفا ونوبي من تعالى لكوية كذي في الظلمون wato kenan yadda Allah yake banta da yin al'amuran da muka zana a baya cikin ayoyin haka yake banta wajen ilimin gaibu babu wanda ya san gaibu a duk duniya sai Allah duk malamin duba da zai buga ya buga kasa ya zana ya ce maka kaza zai faru ƙarya yake maka haka dukkan wani mai so gudu zai ma kaza zai faru shi ma kuma ƙarya yake maka wallahi ma ta da tsawari bil asa wala zajira tasiri wallahu qadir da mai duba da wato ainihin tsuntsaye da mai duba da tarbi da mai duba da kudu da za a rai a cikin yanki duk babu wanda ya san cewa me zai faru gobe sai Allah ba rubuce sai masu da nafsu ma za ta kasu gada kuma masu da nafsu da take arziki ta mutu wa inda hu mafatu wal ghaibi la ya'lamu ha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr duk wanda yake zai ba ta sa'a zo ya ba ta sa'a wallahi idan ya san inda sa'a take ba za ta fiske ga zauren shi sunni ya riga ta zuwa wajen bayan da sa'a sai ya zauna yana karanta sai ka zo kai kai ne sa'ar kai da ka zo da ka zo bai da sa'a amma wai da kana nema wai ka je ba ta na zai ba ta ya zai ka je ba zuwa ka ke da sa'a amma aka waye gari ba wanda ta zo ba wanda ya zo shi yana cikin da kai cikin in na zai ba kai da ke sama to amma sai ka samu ta yaya ake jajin da mutane kwazi yadda za a yi da sai koma sosai a karanta mana a fassara mana yadda yake shi da sai mutum ya fahimta addini ya samu kyanci cikin rayuwa ba tare da ya fita cikin zuci. فليس دعوك علمهم في الآخرة فهم في شك منها بل هم منها عمون التي بشاك علمهم في الآخرة يلهم إيه، سبباتي إيه، زي فكوني يقوي يفرسوا في الآخرة wato dan da al'amarin da ya tafi da nan lahira abin da ke idan lahira ta zo sai ka mantar da mutum dukkan abin da abu wahalar da ke cikin ta sai su mantar da mutum dukkan abin da ya taba sani a da wato a wani zance daga cikin zantukan malamai kenan ko kuma walidaka ilmuhum fil akhirah ai ilmin su dangane da lahira daidai wa daidai shine you wa da kafaru kafirai sun faɗa yayin da suke musu dangane da ranar tashin kiyama suka ce ai da mitna wa kunna turaban yanzu bayan mun riga mun mutu mun kasance turbaya wa aba'una mu da mahaifanmu da suka gabace mu a inna la mukradun yanzu kenan za ta tayar da mu a wani lokaci mai zuwa suna ganin haka ba za ta yi ba laqad wa'idna hadha mu din da dama an tuka mana alƙawarin wannan abu nanu wa aba'una min qabl mu da mahaifanmu wanda suka gabace su su ma an ce wajen sun mutu za su farko a har yanzu mu ga sun farko ba ba su kaga su ke musu ranar tashin kiyama ce tun da ta ka da mutu shekara ɗari ta wuce bai tashi ba nan ba za a tashi ba shi sai su suke in haza illa a tasirin a abin da ake fada ba komai bane ba illa a da awwalin a ce ta sun niyoyi irin na mutanen farko kawai ta tafi قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون Allah ce sun kace da su الأرض fi ardu ku tafiya a ban kasa mana kan zuru ku duba ku ga kaifa kana akhiru al-mujrimin ya ya karkan mujrimai wa to fajiri da suka kafa sai ma Allah ta hanyar musulta da kiyama ya ya karkan su ya zama wala tahzan alayhi amma karka damu karka bakin ciki dan da abin da suke fada ko dan dane da maganganu da suke yi irin waɗannan Allah yana lallashin mazan Allah sallallahu yana hakurkurtar da shi cewa kada ya damu dan dane da maganganu wala takum fi zaytin mimma yanfurun kada ka kasance cikin kunci dan dangane da irin abin da suke kullawa na mashin in ma gare ka in ma ga mabiyanka dan Umar ka ko dan su tuhumar mabiyanka ubangiji da Allah shi ne mai taimakon ka za ka kada mu da su ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ولد لكم wa yaquluna zaka ji suna cewa mata hazal wa'd tunda kace za a tafi kiyama yauke ne wannan wa'adi da aka diban mata cin cewa sun zai zo in kuntum salihin inda gaske ne cewa za a tafi aka kafare ke fada wa mummunai Allah ya kul kace da su asa an yakuna rabi lakum lallai ya mutaka an ya kula rabi malakum ya kasance kiyama ta kusanci a rabi malakum ya kusanto gare ku ba'd allazi tastajilun Wani sashi cikin abin da kuke sha a gaggauto muku shi na azaba rabi ba jama'a na ikkara ba ko kuma karo karuba wato kace da su asa lalle ya wajaba tilas sai da Allah ya jibantar wa kansa nauyin an yi kula rabi malakum ba'd allazi tastajilun ya zanto tashin abin da kuke gaggauta cewa a kawo muku ya zo muku cewa a kawo muku azaba wa sa jiru na kabila azabu wa dole a jiru musamman da jawa kuma azab wa da yadda yana hango suka mu da turu da yasta jiru na kabila azab wa yadda jahannan ma da mu sun bi kabiri suna ta cewa a kawo azaba a kawo azaba Allah ta kare su suna dan tabbata dan abin da ya rige su ma da cikin su shine azaba shine mutuwa kawai mutuwa kuma tana kusa da mutum matukar ya da cikin duniya وإن ربك له قبل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غار من في السماء والأرض إلا في كتاب وإن ربك لذو فضل على الناس lalle ubangijin ka shi ne ma'abucin falala da yalwa ga mutane yana daga cikin fallar ubangiji sai kai sako sai Allah ya baka jinkiri bai yi gaggawar kama ka da sai ya baka dama ta samu tuba Kuma ba kowa ke gane wannan ba sai ma abota hankali walakin na aksarahum la yashkurun sai da yawa daga cikin mutane ba sa godewa dangane da falala da ubangiji da Allah ke musu wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu sudur kuma lalle ubangijinka yana da cikakkiyar masaniyar ma tukinnu sudurhum abinda zukatan suke koyewa wa ma yu'linun da irin abinda suke bayyanawa da ka faɗa a bayyane da ka bari a zuci daidai ne a wajen Allah sawa'un minkum man asar sawa'un minkum man asar al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqbil bil-layli wa saribun bin-nahar da wanda ya faɗa a sirri da wanda ya faɗa a bayyane duk daidai ne a wajen Allah mutum in ya ruma cikin zurfu mai dunu wa ma min ghaibatin fis samai wal ard wa ma min ghaiba babu wani abin da ke fakuwa asalin ghaiba yani ghaib amma an kawo ta'ud da abin da mubalaga babu wani abin da yake da matukar kowa da koyuwa yin sama cikin sama wal ardi ko cikin kasa illa bi kitabin mubin fa sai yana rubuce a riga an yi rubuce cikin lauyi masu cewa akwai sai Allah bai da da komai duk abin da wannan ke wa? kankanin aiki da za ka yi na alkhairi kar ka dauka cewa Allah zai haramta maka ladan zai ba ta komai zan da idan ka dauka kankanan aikin da ke nan zunubi wai saboda kankanta sa'a na ga da Allah bai gane ba ya bunayya illa in takum mithqala habatin min khardalin فتكون في صخرة أو في السماء يا الله إن الله لطيف خبير duk abin da za ka yi ko da gargadon girman kwayar komai ya yi ka je cikin wani katin dutse ko gon dutse ka fake ka yi ranar tashin kiyama sai Allah ya kawo wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha وكفى بنا حسبا duk abin da ake komai dangane da sai an kawo kuma ya isa ai misali a kai inji Allah ta abin da wannan yake nuna wa ganewar ilimin Allah game da komai ababen da suke na bayyana da wanda suke koyi shi ne illa su fitar da mubin sai ki إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي الشيطين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إن على الحق المبين إن هذا القرآن لما القرآن بأي كرم فابقه يقص على بني إسرائيل ينا لا برتاوة إنجي ذرير جدا النبي يقول عليه السلام ينا لا برتاوة أكثر الذين فيه يختلفون لأيوة الأمر الذي يفعل أكثر sun yi sabani dangane da mahaifiyar annabi Musa annabi Isa alaihi salam na na Maryam abinda ta yi menene menene Qur'ani ya kawo labarin ya ta hanyar gaskiya sun yi sabani dangane da shi kansa annabi Isa halittarsa shin bawa ne daga cikin bayan Allah ko ɗa ne ba bawa yake ba ubangiji ta ana ya kawo labarin inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakuna lakum min rabbika fala takun min al-mumtarin duk abinda suka yi sabani da'awar da yahudu suka yi cewa sun kafe annabi isa wadan suka ce eh sun kafe shi wadan suka ce a'a Allah ya kawo labarin cikin qur'ani wa ma qataluhu wa ma qarabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا Hakima. haka dai duk abin da suka yi tsakani da alƙur'ani ya kawo yake so sun ce kaza so sun ce kaza amma ga abin da yake daidai har ashabul kafi ma ba bani suka yi cikin wato wasu uku ne karan su ne na hudu ko su biyar ne karan su ne su su ko kuma su bakwai ne karan su na takwas din su Allah ya kawo labarin ya faɗi dukkan abin da aka faɗa kuma ya yi shi kan abin da shi ne gaskiya kariyar kuma rushe ta sai kullu salatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wannan zantuka guda biyu cewa su hudu ne karan su ne na biyar su ko su biyar ne karan su ne na shirin sai Allah ya rabbi man bil wannan lalube ne cikin duhu haka suka faɗa lalube cikin duhu da ya kawo na ƙarshen wa yaqulu na sab'atun wa thaminuhum kalbuhum fi waɗansu kuma sun ce su bakwai ne karan da ya tabbata su da Allah ya shiri da kaga ne zai shiri da shi ma sai ce rabbuna bilgai a sai wannan shine gaskiya qurratu a'lam bi iddatihim la ya'lamuhum illa qalil duk abin da suka yi sabani ko yahudu ko nasara suka yi sabani sai alqur'ani ya kawo cewa walwali yasa kwanciyar hankalin da yahudi ko kwanciyar hankalin dan musa ranar tashin kiyama shine a waye gari ya yi riko da alqur'ani za su yi narki da saura kafin zuwa alqur'ani qur'ani ya zo su sai iman da shi sai a ba su ladabi za su yi narki da injila kafin qur'ani ya zo qur'ani ya zo yi iman da shi sai a ba su ladabi آمنوا برسوله يؤتكم كل ليل من رحمته كما هكذا ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم والله غفور رحيم وأما إذن يبدل إيشاء كان في ذلك يجيكما laifin ya bijire wa linjira kuma ya bijire wa alqur'ani laifin ya bijire wa saura kuma ya bijire wa alqur'ani duk kirsan ya hau kujerar naki ya sai akan christianity yanzu ya saba wa bible ɗinsa kuma ya saba da alqur'ani ta ta wasu labin ya saba wa allah isa kuma ya saba wa allah muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin yadda in yayi imani kuma sai a ba ladan biyun da zabe amma tun da ya bijire ta a kanan me ke sa duk abin da suke sabani da alqur'ani kawo ya faɗa ne daidai dan qur'ani ya tabbata a matsayin shi ne littafin karshe da babu wani sako da Allah ya saki turowa zuwa ga duniya sai shi kadai يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإنه كما للي في القرآن لهدى سريعني لقفتا فوندي يركو لسي ورحمة سنة الرحمة للمؤمنين وندي يتثبت بمؤمنين ba ya zama rahama ga kafirai sai dai mummune in zikr min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa kafara qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa' wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim wakarun wa huwa 'alayhim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id هدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه للي أبنجدك زي حكمتي ستانا متاني بحكمه ده حكمتي سنجد كياشي لنا نتاتي كياما mai daidai a tabbatar masa daidai wanda ke kan farna a tabbatar da shi a barna shi wa huwa al-aziz al-alim kuma Allah shine al-aziz wanda ba abin da ke gagara sa sannan kuma al-alim masani dangane da dukkan al'amura sai Allah ce fa tawakkal ala Allah ya ce wannan annabi ka dogara da Allah mai yadda al'amuran ka zuwa ga Allah innaka ala al-haqq al-mubin lalle kai kana kan gaskiya mabayyana wannan ayatul kunnan kada ayatul madaniyya lokacin da ake faɗa annabi wannan shi da sahabbansa gaba ɗaya wanda suka riko da imanin gaba ɗaya ma a duniyar kila ba su yi cikin masallacin nan ba duk duniyar suna cikin kafirci babu wata ƙasa babu wata ƙarfi da ya dogara da ita a gida ko a waje babu wani alaƙa ta diplomatic da ke tsakanin da waɗansu ƙasashe na wajen maka da lantanar taimaka maka duk wanda yake wajen makka ba yana marawa mutanen maka baya ne wato domin a nuna yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa tare da haka sai Allah ya tawakkal ala Allah dogara da Allah kyale shi kar ka manta da wata karfi ta yammacin duniya wani karfi na gabacin duniya sai yammacin ta aikin banzana innaka ala al-haqq al-mubin lalle kana kan gaskiya na mabayyaniya wanda yake kai irin wannan gaskiya mabayyaniya ko ba jin tsoron kowa ba jin da zai tafi har kullum mun muni mummuni madogara ta ce Allah ta amma ba ya dogara cewa wani zai kaza ko in muni kaza kaza za a yi ko in muni kaza kaza za a yi yana sanarwa ubangiji ta Allah ne ta إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون التي إنك لا تسمع الموتى لن كيف فذاك يزير دمك ولا تسمع السنة الدعاء وين بيتي kurma da za ta iya biyar da shi kiran da take masa ba idza wallau dubri musamman idan sun juya baya sun gudu ba za ta iya biyar da su wa ma an anta bi hadal wa ummi an dalalatuhum kuma kai ba za ta iya kire da makafi ba daga katan da suke ciki in tusmi'u ba ta wanda za ka biyar da shi zantar ka ko kiran ka illa man da bi na ba su da waɗanda suke imani da ayoyin mu fa hum muslimin suna da sunni kauya da musulunta wannan aya malamai na da fassara biyu fassara farko innaka la tusmi'ul mauta waɗanda suka mutu ba su iya jin da su sautin ka ba ma'ana gargadi da alqur'ani ana yin sa wanda yake raye ka gargadi mutanen da ke raye tun kafin mutuwa su zo musu kuma su ma su bayar da kunnuwan su abin da ake fara tun kafin mutuwa domin bayan mutuwa kuma dan da ya je kabarin mutum da zai karanta masa surati ya san ko surta ta ko ko sura dan yi imani kike cewa yi inda kike cewa an da duk da haka kenan ana gargadi da mutum kan halin rayuwa yi aiki da alqur'ani kaga za ga in bid'a sai an binne mutum da sun da karantar da shi tauhidi ba an binne shi duka je ka zauna kusa da kanka وإذا جاءك الملكان فيسألانك من ربك فقل ربي الله وإذا سألك من نبيك فقل نبي لك كفت لك من إلى العلم ليلك يعني كتبت في سائلك لك يا ذي يجيبك إيه كيف ذاك الدرجة دي بتكون من على إيه أم فإذا ذكر حين لا تسمع الموتى آه، وتتذكر الدبان لا تسمع الموتى kafirai da Allah ya kaddara za su yanzu cikin kafirci ba za su iya jiyar da su hasken alkur'ani ba duk yadda kai za su ji kotun amma ba za su iya amfanuwa da su ba saboda me ubangiji ta'ala ya riga ya sanya katami a akan zukatan su kasaba Allah ya ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawa wa lahum azabun azim duk yadda kai kokarin kisar musu da kaga alkur'ani da za su ba sai kamar nan Allah na nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. cewa waɗanda kaga sun kan gari cikin mutanen makka ka yi wa'azi a hankali ka yi da zafi ka yi da kasafi ka kira da rana da daddare ka kira da cikin taro ka same su a sirrance duk sun kidi ka daina ma ba ta zo ka kira la ta yi mota duka kan sa a baka fito mota nan sai zato motar kunu kenan innaka la tasmu al mauta yani innaka la tasmu mautal qulub wala tasmu summa du'a ila al-mawt haka wanda ya riga ya makance wa gaskiya ba za ta iya ji da shi baya ba musamman kuma idan kana magana na su ya gudu ya dawo alamar zai amfana kana magana zai tsaya ya saurara ya ji idan abin da zai amfana ya amfani da shi wanda ya ji ya daure masa fitin ya sanda amma ya ki saurara ya gudu ina na zai iya amfani da abin da shi wannan aya kenan ta dukkan lamunin guda biyu ko dai mu ce ba za ka iya je da matacce ba wanda ya mutu kenan ba a kiransa dan ba zai alka kiransa ba ko mu ce ba za ka iya biyar da masu matacciyar zuciya ba wani abu na alqur'ani ko da sun ji ba za su ji na ɗaukar abin da ka faɗa ba dukkan ayar za ta iya ɗaukar ma'anoni a wato alifin guda biyu illa iya ta matsalar da za ka samu shi ne wani zai iya zuwa ya same ka yace ta yi ga hadisi cikin bukari annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka da yakin badar ya ɗauki manyan manyan kafiran da aka ce ya je ya jefa cikin rijiyar nan ta filin badar bayan ya riga ya jefa su zo yana kiran su sai sai ya kai da kulmin rabi'a ya rufe da kulmin rabi'a ya wane ne ya wane ne ya wane ne hal wajadtum ma wa'adtukum lakum kun saba ku da muku alƙawarin ka sai Umar bin Khattab ya zo ki ta yaya za ka rinka magana da gawar wasu yau kwana uku ba aka zo aka jefa su cikin rijiya sai manzo Allah ya kalle shi yace wallahi kai da ka fi su jin abin da muke faɗa da ba da kullu kuma ta kullu ba sun ji dole daga lafiya kullu da mataki na ce da zaka ji da sai wani ya kace da kai a nan gurin to ka gani kafirai ne ma annabi ya ce sun ji to ina ga waliyai salihan bayi sun suna cikin kadari karo ke ka aiko man ga ga aula su ji hadisin kuma na cikin bukari da eh, in bida suke faɗin wannan magana to wannan riwaya ta cikin bukari haka ta kawo maganar as-sama mutlaqan bila kai amma a wata riwayar daban a wani hadisin daban ingantacce sai ya ce ai kai ma an bi asma minhum ana walakinnahum la yarjun yace kai ba ka fi su jin abin da nake faɗa ba yanzu ita ko ba za su iya ba da amsa sai annabi ya nuna wannan jin na ya taƙaita ne da wani lokaci da daidai lokacin da shi ne yake yi musu magana bayan ya yi shi kuma ya daina magana za su fitar da shi za su fitar da shi ake wato kama ne mu kayyar lokacin mutlak ji ne wanda ake kayyade shi da lokaci ba ya kusa ta abu kusa ta kowane lokaci ba dan haka dai abin da yake sananne shi ne wanda ke cikin kabari yakan ji amma dukkan jin zai zanto ta kai ne sai ka tsaya daidai inda nasu ya tsaya kar ka fara da mutum da kake inda bai ji ba yanzu misali misali kan ya ce idan an binne mutum cikin gabari. idan mutane sun juya sun tafi innahu la yasma'u qar'a min alif yana jin karanta kalmar mutane lokacin da suke fita daga cikin makabarta ko suke tafiya a wani lokacin yana jiko daji ba ma wannan jin zai ci gaba da miƙuwa ko kuma daga lokacin da ya ji karanta kalma kuma ya yanki yadda hadisi nuna daga lokacin da ya ji karanta kalma ya yanki in ka ce kuma yana bi ko bayan kwana uku mun koma ko bayan kwana in mun je mun gabatar masa da bukatun mu to ka kuma kariya ko yawan da Allah manzo Allah da haka mutum ya ce daidai inda na yi aji shi mun kawo wannan ne saboda yawanci daga cikin yan bid'a masu bin waliyya za ta a aje da kan waliyya bukata in ka je gidan ka da mutum ka yana bi zai iya wayar da wani wali idan zai gidan ka da yana ne tsawon ya musafa da mutane kada dai mun ne wanda tun dai an rena hankalin mutum a amma inda haka da ya a kowanne ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan barin annabi duniya rigima ta kuske tsakanin yar ta fatima da babban sahabin da wanda yake kowane sahabi da wurin annabi shi da sai na Abubakar Siddiq sakamakon haka sai da fatima ta yi wajen wata shida tana ciki da abubakar nan da za ta yi gadon gidansu ba abubakar kuma ta yi annabi ya ce mu taron annabawa abinda muka bari sadaka ne ba a cin gadon mu dan gidansu ce a baki gado da ba a baki annabi ce a baki gado ba ita kuma suna ganin dan me za a mata gado sai da aka yi rigima ririn tsar wajen wata da kafin a zo a sami sulhu tsakani da juna annabi bai fito ya yi sulhu da su ba har kawai ko sai wajen ke fito ba ta nuna zai kare don girman Allah ba kuma aka zo aka yi rikici tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan aka yi hasarar jini aka yi hasarar dukiya Muawiya ibn Sahabi ne matsayi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib mutum ne mai matsayi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rigima da juna har suka yi suka kare kowa ya koma ga ubangiji da Allah bai fito ya musu sulhu rana daya ba har sai su ko kuma yake fito da gidanka sai zai da ta ce ya an tafi da kai na ta je ta umara ta tsawara na ta mutum haka wallahi irin wannan duk dantara ce da wajen suke kawai don su fito da suke ya mutane kawai dantara a fanki da waliyan Allah kuma su duk su fitowa da waliyan ba ruwan da waliyan ba sai suke su gina kansu amma in ba sun biyo ta waliyin ba da za a yarda ba to sai su biyo ta waliyin kamar yadda in suna su gina waliyan su kuma sai su kanke da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba sun biyo ta manzan Allah ba duk da za a yarda ba shi yasa kowane waliyi idan an zo sun sai a ce maka jikan annabi ne to haka wanda yake takarar zama waliyi shi ma sai ya ce maka shi ma kuma jikan annabi ne ko da haka ba duk mai san sai shi waliyi ne sai ya kokari ya danganta gidan zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da na ya manta da cewa dangantaka zuwa gidan annabta inda kai aiki irin da gidan mu ba zai fice da kamar ranar tafi kiyama ba da annabi ibrahim khalilullah ne amma ba ban shi zan ko azuwullah sannan za ta bayyana lahu annahu aduwwul lillah tadarra minhu inda ibrahim la yahun hamid da annabi nuhu alaihi salam wato ainihin da ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin kan da yake bijirar da kai ce sa'awi ila jabalin ya tubu ne min alba shi ko yake da ila asibu ne min Amurin lahi illa bar rahim me ya faru wa hala bainahum al-mawt fa kana min al-mukhrifin aka halaka da shi dangantaka da annabi ne da an kalar da su kai da kafin kafin da shi da magar annabi ne dangantaka da mijin da an kalar da shi komai ba bin tawhidin ta annabi ne a cikin cewa ka zanto dan annabi jikan annabi kanan annabi daga kana kanan matar annabi zai mu da kuce da kai komai na gaban Allah sai in ta ba Allah subhanahu wa ta'ala to balantana kuma wani wali a ce wani mabiyin wali wani ne ai kanan wali wani ne an hannun dama wali wani ne manzon Allah Allah ya saukar masa wa anzir asirataka al-aqrabin gargadi dangin ka makusanta ya zo ce ya ko ɗan gidan lu'ayyi bin zalim tsorata Allah ku kanci kanku daga wuta tun daga yau ta hanyar imani ya ko zurriyar gidan Hasib ku fanci ka daga wuta ya ko da ne abdul muttalib ku fanci kanku daga wuta yake ya ke fatima yar gidan muhammad الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم وإذا كلمة عذاب تسوق أكل متاني أخرجنا لهم دابة من الأرض إن فتوه سدوة دابة إذا تكين كفا تكلمهم وإذا ذات رمك يوسف مجانا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون tabbas a wannan lokaci mutane ba su kasance masu imani masu yaƙini da ayoyin ba wato yana magana idan kalmar azaba ta saka kan mutane ko kuma idan wa'ayi narkon azaba da Allah ya alƙawari zai faru wannan aya tana ba da labari ne dangane da tsaya da cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama shi ne bayyanar wata dabba da za ta fito daga cikin ƙasa wato ainihin tana yi wa mutane magana da siffanta kafiri da kuma siffanta mummuni a gane wani ɗan wuta ne wani ɗan aljanna ne kowa za ta sanya masa alama a kan hancin kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka nuna hadisi akan wannan suna da matukar yawa amma ya za mu kawo kaɗan daga cikin su don kare wa ya kai hadisin farko daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أرى بمجاهد إذا سكتوا سكتوا النوكي. duk wata ne da bata yi imani ba kafin ran ne imanin ka ba zai maka za ka ne duk wanda da bai aikin alkhairi ba kafin wannan yi to a ranar ko ta yi aikin da ba zai amfani ba wannan ne na bari ta ji kiyama kenan na farko zuwa ustamti min magribiha rana ta hudu daga mafadarka na biyu a dajjala idan dujal ya bayyana na uku da wasu arzi wata dabba da za ta fito daga cikin kasa wannan hadisi imamu musulmi ne rawaito shi kaga hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba daga Abdullahi bin Amr bin al-As yace na haddace wani hadisi da nake daga manzan Allah ba zan taɓa mantawa da shi ba cikin abin da ya faɗa yana cewa inna awwal al-ayati khurujan طلوع الشمس طلوع الشمس من مغربها إيه cikin manyan alamomi da za su bayyana cikin rana da wata dabba da za ta kunno kai ga mutane da hantsi ranar da za ta fito ta da hantsi ne wa ayyuhuma ma kan qabla sahibatiha wal ukhra ala asriha qariba wa Allah ya ce cikin baban da guda biyu duk wanda ya riga to dan uwan sai uwa tana da kasar ita illa ba shi wannan dabba za ta zo bayan da dabba in dabba ta fara bayyana wudu wani rana da ya kuma na dan wannan hadisi da muka karanta muku yanzu shi ma imamu muslim ne ya rawaito kan hadisi da yake cikin nan akwai hadisin da aka rawaito daga Abu Abu Umama Allah ya tsare da gare shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kuru dabba wata dabba za ta fito cikin kasa fa tasmun da ala ne. ala sarati ne shi ne zai rinka canja mutane alamomi a kan shi alamomi a kan shi ثم ينظرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول فيقول من من يسرقه فيقول من هذا المخففين wato za a sanya wa mutane alamomi a kan su wanda ke dan wuta alama da cewa dan wuta wanda ke mummuni kuma su sa alama ta abin nan ne an za a ga wata rana ka je kasuwa ka sayo rakumi kai wurin wa ka sayo ya ce wannan mutumin da aka rubuta kafiri a kan goshinsa ko a kan hancinsa wanda aka yi zane wannan hadisi imamu ahmad bin hanbal ya rawaito shi kuma hadisi ne wato ainihin sahihi imamu muslim ya sake rawaito hadisi daga abu hurairah yake cewa ku yi gaggawa da aikin alkhairi tun kafin abu guda shida su zo cikin abin nan guda shida sai ya ambaci da wasu arzi wannan dabba za ta so da dai hadisai masu tarin yawa wanda wannan ba lokacin su ne to wannan dabbar wata iri ce shi ne malamai suka shafa ne wannan malamai su ce ai sabuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda suka ce ba taguwar ba ce ba kanta dan da za ta haifa ne kun da kiran ta jassafa ma suka wannan dabba da cewa wato da su wanda za su masu yin su suna aikata wani laifi kamar irin su da sauransu kenan waɗansu ma suka fassara wannan da cewa a wai wannan da ba a wani ne wa'azi ne zai bayyana yana cewa kaza mai kyau kaza babu kyau dukkan waɗannan maganganun da ba ɗaya cikin su hada ne babu ɗaya da yake da goyon baya abin da yake ce ne kan da za ta fito ba zuwa ce akuya ce ya ce ba wanda ya sani sai Allah dan da za ta fito kuma kai kan ma kai ma da ganta ne amfani ganin da kai a wurinka wani lokacin yi zuwa ko me lalace sun riga an da yi su amma dai ubangiji ya ce dabba manzon Allah ya ce dabba babu wani nassin hadisi da yake saduwa ce ko ɗan saduwa ce ballantana ce na taɓa salihu da dalilin kan da yake cewa na taɓa salihu tana zuwa domin ta tura a cikin duniya in ta taho da bayyana kan wutar dan gidan aljanna a duniya duk labarin ne ba a ba mu da akan da cikin Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani ko za ka ne dabba ce za ka bayyana amma ubangiji ta Allah bai fayyace mana wata yin hadisi cewa ga nau'in karanta amma waɗanda suke cewa kwayoyin cuta ne wannan kokarin tawo da wadansu hadisai ne kaga ne suka wani ne yi ne bayyana wannan duk kokarin tawo da hadisai ne daga cikin hadisan manzon Allah wanda bai dace ba musulmi ya samu kansa wato ainihin a cikin wannan hali a cikin da wannan aya tana nuna yadda cikin manyan alamomin tashin kiyama shine bayyana wannan dabba wa idza wa al alayhi idan kalmar da muka faɗa musu za ta faru ta dauka akan su din فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وتتبع الأرض فتوه مثل الشكين تساوي ما تنكي مسلم كان رواية عبد الله بن عباس قوتي آتا فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إذا تكلمهم إذا أنت ذات رنك يمس روني جنسا مسو علامة أفكت سوى داني رواية أما تسجيل شكوي باوي شراء تثبت الإتباع أن الناس كانوا بآياتنا لا يسجدون سألتني ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشر من كل أمة وكما أن وأن الإنسان مسارع مسارع من كل أمة لتشكوك الأمة فوجا za mu fitar da wata tawaga da mun yi kazzubu bayan na cikin masu fari da ayoyin wa hum yuzun za a rinka tunkuɗo su a kan zake zuwa ga filin da za a sani kai إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون حتى إذا جاءوا حرف سنزو يجيل لك تعالى دوني حساب سكان المتهي قال شيخ بنجي يجي لسوء أكذبتم بآياتي من يذكر لكم تاريخ آيونا بلعيكم من ذنينا لسوء ولم تحيطوا بها علما الحالي إلى منكم بشيء وإلى من الآيوين su ko kai ta amma da su ta domin ko me ko ku yi kan da sun yi kawo zai Allah ya wa qawlu alaihim bima zalam tabbata akan bima zalam saboda da yi ko hum la yaqul rana ma ba kowa ya kan da za su ce don su fita neman abincin su inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle suke irin wannan al'amari akwai ayoyi a bada mutanen da suke da imani wa yawma yunfakhu fi suri kuma tunatin da su da za a yi busa a cikin kaho wa qad amam fi samawati wa man fil ardi wa sai dukkan wanda ke cikin sammai da kasa su kadu su kishi tsoro ya kama su illa man sha Allah sai waɗanda kawai Allah ya so waɗanda Allah ya so su ne waɗanda suke layi يلزمهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تؤذون وأن وأن كل شيء ذلك عن الشباب سنة cikin aminci mala'iku za su tare suna cewa da haza yau mutum da bai kuntum su yabo a wannan lokaci hum fil ghurfati aminu su amintattu ne ba su jin tsoro Allah ta musu su to su Allah wa kullun atahu kullun daya cikin halittu ko kuma cikin waɗanda suka rangararru a kansu za su Allah da suna makaskanta تذهب تحسبها جامدة أنا تنبالي سوء أتنبالي سوء أتنبالي wani ya tambun sai ga zuwa sun suna wucewa marar sahabin ya ta girgije ke wucewa musayi da zuwa da wani arba ba da kana hakan na ban kalan da tashi min ahada wa urdu ala rabbika sabba huwa su za a tafi da su su zanto tantar kura su ne su zuwa da kana saraba kan kashi ke تمر مر الصحاب التي صنع الله الذي أتقن كل شيء أي الله كنا wanda ya kyautata halittar kowane irin innahu khabirun bima tafalun kwararre ne shi Allah dangane da sanin abin da kuke aiwatar من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من قبع يومئذ آمنون ومن تخبت وجوههم في النار بل تجزون إلا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فكر من جنون في وأي shi shugabanni kyakkyawan aiki ko ba kamar kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah da haka wadanda suka fassara alhasan a nan gurin cewa shi ne kalmatu shahada amma kalmar shahada ta shiga cikin da kuma dukkan dangin aikin alkhairi walhu sirrin minha to yana da abin da yake wannan da za a ba shi lada da ga tashin kiyama da ta abu da za a ba ka lada da ta asira da abin da yake wannan shi na da ke cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha khairiyya وهم من فزع يومئذ آمنون سوء من فزع da jin tsoro yau mai zai a wannan rana an nuna amintattu ne wa man ja'a bi sayyi'a amma wanda yazo da mummunan aiki kuwa shine kalma ta shirka ko kafirci fa kubba wujuhuhum fil nar za a kifar da fuskokin su cikin wuta Allah ya tsare hal tu zauna illa ma kuntum ta'malun ba إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وقل إنما أنا من المنذرين قال لي إنما أمرت ثم أنا قد وأنجي إيدا ومثلي إنما أمرت صديقك أن أمرتين أن أعبد رب هذه البلدة من دور كان أبنجي من النبي وتبقى الذي حرمها وندي صني ونن برني نمكا وندي برني الفرما في هذه الشيء كبرت البخاري إن هذا البلد حرام حرمه الله إلى يوم القيامة كيف يجب أن يجزكم على الفرع إذا أتى أن يجزكار بيانا إذا القودة ونزيج أبن فلوك أبني أبن شرك الله قودة سياوة جنب بحيشة يجيك قودة سنتوى أبن بيانا ستتوقع بسيج ذاك إجلا مفتنا فهي حرام من قربة الله تعالى لا يجب cikin komai na wa umirtu an akuna min al-muslimin an in kasance cikin musulmi masu mika wuya ga Allah wa an adu al-qur'an an umarce in rinda karanta al-qur'ani ba manzon Allah ba kenan sai ya karanta aka kowa su ke rinka karantawa babban zikirin manzon Allah shine karatun al-qur'ani duk wanda ya mai al-qur'ani zikirinsa ubangiji ta'ala zai masa babban tukuci da shiga aljanna a ranar tashin kiyama duk cikin la wanda yake dukkan abin da ba ba sai dai cikin ma'ana sa wa man kada fa inna ma ya tadi nafsi dukkan wanda riya shi dan ko da da ba wa man dalla fa qul inna ma ana min al dukkan wanda kan da farkin gaskiya da da su sanadi ne cikin masu gargadi ba zai yi tilas ta ko da وقل الحمد لله عَنْهُ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بقول كثير سوء الحمد لله بكر نبوي تبتة بألا في كثير سيريكم آياته سنريهم آياتنا أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يخبر بك أنه على كل شيء شهيد على أنه في بلد من لقاء ربهم على أنه بكل شيء مهين حين تريكم آياته تاركونها وما ربك بظالم أما تعملون لله إذن تبين توضع من دخل دندن أبن دكتي أي كتاب دون abin da za ku aikata ko ɗan adam a gida ko a waje ko a ko a bayyane ubangiji ya sani sai muku zaɓi kar ka samu kanka a wani a lungu ka ɗauka ba kore idan ma talauta tara yawan wala da kul talautu ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن In ka عليه يجيب إن تقويا تركت نقويا في للي أقوي من غير السجن duk inda ka fake ka ce lalle akwai mai kula tare da ni wa inna ba lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi cikin azumi ko bayan haka sai lafiya ta kama kai da ba za ta yin azumi me zai abin da ke yanzu ke na haihuwa cikin azumi kaga akwai gajin a jinin a lokacin jinin biki ya zo kuma kaga ba za ta azumi ba abin da sababi guda biyu sun faru ga sababi na rashin lafiya cikin ayyukan da gwamnati kuma da shi yake shi yana cewa wai an zama za a karba ko ba za a karba ba dan me kada kai ka cikin aikin nan mutum da yake samu dukiya harama ko ma ta yi kasancewar mutum yana cin haramun ba shi ke nuna ba a karɓar ibadarsa ba cin haramun sun da ba ibadarsa kuma da yake kuma daban an bayyana da kyau a ya tabbata cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi kun san wani ne al-muflis sabai suka ce al-muflis wanda ba ya da kuɗi ko ba ya da ba ba ya ba ya da kada sai manzo Allah ya al-muflis daga cikin al'umma ta shi ne wanda zai zo ranar tashin kiyama da sallah da zakka da aikin haji da azumi komai ya yi yace amma sai ya zo ya zubar da jinin wani ya dukiyar wani ya kashe wani ya ji mutuncin wani sai a rinka ɗaukar laya waɗannan ayyuka ana baiwa mutane har su zan so gaba ɗaya na yin ibadar sa ya tsare kuma ga shi mutane na ƙara masa bari bai eh, biya ba saboda ya gani su da yawa kaji ya ɗauko zunubin su sai a ɗora a kan su ɗora shi ta sai da gaske wannan hadisi a sai ya nuna mana gashi ne yin muku da teku gashi yana sallah gashi yana azumi gashi na kuma duk an karɓa mutum ne zai asara tsarar tashin kiyama ba a abin da ba shi mutanen da ya ci da shi dan haka ko mai aikin gwamnati wanda ya saka cikin harkar gwamnati ko balawan da ya saka ko dan fashi duk sun yi azumi Allah zai karɓa da musu kada ce ba su da azumi amma saura da mai duk abin da suka sata na mutane ko suka tuntu mutane sai sun biya a gobe ba. gobe kiyama ko manzon Allah ya ce ka biya din da kai da ake amfani da wuri da dinari da zabi domin ranar da kiyama inna ma da al-hasanatu wa sayyi'at ba komai sai aiki kirki ko na barna a ɗauko aiki kirki ka a ba mutane dan ka zalunce su in ba ka da shi a ɗauko aikin barna su a ɗora maka dan ka zalunce su to da haka sai a yi hasara wannan ya wani mutum ne da cikin azumi ana cikin wata ramadan ko wani yau da zai je kulli a cikin zuciya har ya fara wani idan zai ke wani a zuciyarka har ka kwana da wannan ya nuna kamar daidai da wanda ya kisan kai kitabar rasu ne wannan ba na ya ne wannan zancen da ko shi ya yi da mutum ne da ya ya da wani mutum ne wanda ya shi da ya yi haka Allah ya fa ko wasu wani ya ko wani ko wa la ta na ne shi Allah rabbu shi ya shi abuwa su ba ka san Allah ya yi rango da musu abuwa ne da haka sai rango da abuwa amma in ka mutum ba a cewa daidai ke da kisan kai wannan kuskure ne ba gaskiya

suka ce jira guda da rubutu da shi amma na ba ka da rubutu da shi shi ta ce rubo da sarka ta wanda shi ba da wannan malamai shi ya kan a sai ko magana cewa tafsiri na mata da ke rubutu kan bar cewa insha Allah da bidiyo za mu fara tafsiri na mata wannan shi da sabai annabi masallaci wanda ta kuma ta kace za mu dinga farawa a ƙarfe goma da rabi daidai mu tashi kuma sha biyu daidai ko ba dukkan kwanakin mako za mu yi ba saboda kila asabar da lahadi da juma'a ko wadansu al'amura da yawa da zai mu rika shi ne talata laraba kamar yadda bukatu suka yawaita akan haka insha Allah da bin tun da zai zama fara